a jihar bauchi hukumar shari'ar musulunci ta gurfanar da wasu matasa guda goma sha biyu bisa zargin 'yan kungiyar luwaɗi ne kamar yadda bincike ya nuna an kama matasan ne a wani otal da ke cikin garin bauchin alhaji mustapha shehu ilela shine shugaban hukumar shari'a ta musulunci a jihar bauchin ya ce matasan za a yi musu hukunci ne kamar yadda addinin musulunci ya tanadar ya haramta wannan mummunan aiki ta luwaɗi al'umman bauchi su suka bukaci suna so cewa duk wanda wannan mummunan aiki lalle a masa irin hukuncin da Allah mahalicin kowa da komi ya ce a masa su da haka dokan na Allah za mu bi kuma dokan Allah al'umman jihar Bauchi suke shirin shugabannin addinin musulunci shek Tahir Usman Bauchi da kuma na kungiyar Kirista Rabaran Lawi Pokti sun ce addini ya la'anci mai yin luwaɗi da kuma maɗigo. shigantaka akan shigantaka ɗin mace da mace mace kuma wannan ai sabawa sabawa ikon sabawa dokokin Allah ne da mace ne take auren mace ai da duniya ta kare wa zai yi hukuma da mu namiji ne zai aure namiji ai da duniya ta kare wa zai yi hukuma saboda haka yadda Allah ya abin da ya bashi haka namiji ya auri mace mace ta auri namiji amma ba a yadda addini bai yadda a yi liwaɗi ba bai yadda a yi maɗigo ba maɗigo ake kiran wannan abin mata da mata da mai sarki ya hana wannan yayi yi kwandemin wannan hali ne na dabba ba hali ne na mutum ba har ma maganar Allah ya ce wanda na irin wannan hali a fitar da shi don me za a fitar da shi zai iya bada al'umma domin duk mutumin da ke yin wannan ya rabu da Allah bayi da aljanna bayi da ceto bayi da wani abu sai dai Allah yake yake domin sanin halin da matasan ke ciki na tuntubi kwamandan rundunar hisba na jihar bocin alhaji abdullahi jedi hassan yanzu a jimilla muna da wayar suke tsaye mutum goma sha biyu dukkansu mutum sha ɗayan nan musulmai ne ɗaya ne kawai kirista inyamuri wanda kuma musulmi ne ya masa wani daga cikin matasan ya yi bayani da cewa a gidansu ne al'adar dokos na je gudansu shi kiran ma'awa ya ce mun ya san gayya sai na ce musu to shi kenan kawai shine da yayi dalilin matasan na damar ɗaukaka ƙara amma a kotun shari'ar musulunci kawai abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya